a baya bayanan dai masana tsaro na nuna damuwa bisa yadda mayakan boko haram ke zafafa kai farmaki a sansanonin dakarun najeriya da ke shiyar arewa maso gabashin kasar al'amarin da ke karasa tsoro ga wasu mazauna yankin Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa tsohon kwamanda ne a rundunar sojin saman kasar. Duk lokacin da yaran nan suka zauna shekara biyu shekara uku ya yi yawa dole ne a rinka canja su domin su ma waɗanda suke filin yakin nan su zo su samu iyalansu hankalinsu ya kwanta sannan wasu kuma wanda za a kawo su ma su zo su taɓa irin waɗannan abubuwa da aka yi. Matukar in ba a yi haka ba ina tabbatar maka aka bar wannan yara shekara da shekaru suna wannan wurin kuma ba a biyan su hakkin su to ina tabbatar maka za a ci gaba da sa. samu koma baya. A makon jiya dai rahotanni sun ambato yadda Boko Haram ke ikirarin sun ma kwace iko da garin gudun Bali na wani lokaci kafin dakarun gwamnati su fatattake su daga bisani. Ko a baya bayan nan ma mayakan na Boko Haram sun shayar rawar gaban hantsi a wasu garuruwa da ke shiyar arewa maso gabashin kasar. Na tambayi wani tsohon hafsa a rundunar sojin kasar Brigadier General Maharazu Tsiga ko wannan ba yana nufin koma baya bane ga sojojin ba koma baya bane gorilla warfare ne waɗannan mutanen in conventional warfare ne mutanen nan suna da uniform za su hito i face you you face me to za a samu sauki waɗannan mutanen an tarwatsa su ba su da wani wuri ina tabbatar maka da cewa yanda suke ami. suke amfani da intelligence din su wallahi tallahi in mutanen nan a wuri guda suke a haɗe suke ba za ka ƙara ganin irin wannan attack din ba mun ruguza su su hito hilumina su sa uniform su ce su su ne boko haram ta nan ne za a ce soja ya gaza a cewar wani masanin tsaro malam kabiru adamu na ganin in an bi wannan hanyar to tabbas za a yi wa tufkar hanci. Ya kamata a rage nauyin da aka ɗaura ma a karfin soja. Shi yanayi na irin wannan yaƙi na tsawon wanda yake da asali da sauran ra'ayi dole ne sai an haɗa da wayansu hanyoyi wanda abin da bature ke ce ma countering violent extremism wato hanyoyi na ba na karfin soja ba wurin na farko a jawo hankalin mazauna yankunan su goyi bayan matakin da gwamnati ke ɗauka na biyu a kawar da talauci da ya katutu a nan wuraren na uku ilimi na addini kanshi da kuma na zamantakewa na yau da gobe wa shi ma ya an karfafa shi a wuraren nan. Rundunar sojan saman kasar ta hannun kakakinta Air Commander Ibi Kulle Daramola ta ce jiragen yakinta samfurin Alpha Jet da F9 da ma wani karin jirgin helikopta mai bindiga. Sun rugurguza karin sansanonin 'yan Boko Haram a Bukar Meram da Tumbin Allura da ke zirin yankin tafkin Chadi. Hassan Mai na kaina. muryar amurka daga abuja nigeria